من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا مسلمين ne muna gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsalfi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau juma'a tara ga watan ramadan hijirar babban jikadin Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da talatin ne ko da ɗai talatin da ɗai ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu salam. bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukacin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu har yau dai muna cikin bayani akan khalifan musulunci amirul mu'minin usman bin affan allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda inda muke bayani akan gagarumin aiki wanda ya ma addinin musulunci wannan aikin kuma shine tattara alkur'ani mai girma wanda ba don wannan aikin da ya yi ba da yanzu muna nan muna ta samun saɓani game da alkur'ani amma saboda aikin da usmanu ya yi yau an waye gari a ko'ina duniya a ko'ina faɗin duniya ka buɗe baki ka karanta alkur'ani to karatunmu iri ɗaya ne madalla da wannan aiki muhimmi kuma aiki mai daraja da mutum mai daraja usman bin affan ya gabatar a cikin musulunci to an samu waɗanda suke aibanta shi da cewa lokacin rubuta alkur'anin an yi wani maguɗi, an caccanza wasu abubuwa na alkur'ani don haka har suna ganin wannan alkur'anin da ke ga hannunmu ba daidai yake ba to irin waɗannan mutanen babu shakka suna ƙaryatawa ne ga abin da ya tabbatu a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki na cewa inna na hannu na zikira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Allah madaukakin sarki ya ce lalle mu muka saukar da wannan alkur'ani a zikir inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun kuma lalle ne mu za mu kiyaye wannan alkur'anin mu gare shi masu kiyayewa ne kun ga alkawali ne Allah ya ɗauka ko shi ya saukar da alkur'ani kuma shi zai kiyaye shi to wa man aufa bi ahadihi min Allah wa yafi cika alkawalin shi sama ga Allah akwai wanda yafi Allah cika alkawali to gashi Allah ya ce wa inna lahu lahafizun ashe ku wannan ya nuna cewa alqur'ani an rubuta shi yadda Allah ya saukar da shi babu wani abu da aka canza a cikin shi a wani gurin ma Allah madaukakin sarki yake watan matkalimatu rabbika وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم to gashi ana Allah madaukakin sarki na cewa la mubaddila li kalimatihi ba wanda yake iya canjawa ga kalmomin Allah wannan laki nafiya tana korewa duk yanda ka so duk yanda ka yi kokari duk yanda ka samu mataimaka aka kama ma ba za ka iya canza alkur'ani ba dan shi ne yahudawan duniya shekaru ɗaruruwa suna so su canja wannan alkur'ani amma kuma sun kasa saboda la mubaddila li kalimatihi ba wanda yake iya canzawa ba mai canzawa li kalimatihi ga kalmomin Allah qur'ani yanda Allah ya saukar da shi haka zai ci gaba da wanzuwa har duniya ta kare a wani gurin ma Allah madaukakin sarki yake cewa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد kun ga ana Allah madaukakin sarki ya siffanta alkur'ani da littafi wanda yake aziz littafi buwayayye wanda duk yanda ka kai ga ilimi alkur'ani ya buwaye ka akwai ilimin jiya a cikin shi akwai ilimin yau kuma ilimin gobe na nan da wani a cikin shi in wata kimiyya kake takama da ita alƙur'ani ya riga ka duk abin da ka bincika sai ka gama bincike kuma sai a zo a same shi cikin alƙur'ani la ya atihi batil min bayni yadayhi barna ba ta shigo ma alƙur'ani ta gaban shi wala min khalfi ya kamata bayan shi duk yadda ka so ka kawo wata barna a cikin alƙur'ani wallahi ba za ka iya ba la ya atihi batil min bayni yadayhi wala min khalfihi babu ta inda za ka iya hudu ma alƙur'ani ka sami shi ta ɓanna a ce nan ƙur'ani yana na yadda yake ko aikin da usmanu ya yi kurum shine ya hana wannan saɓanin na karatu saboda jiya na babu misalin manya-manyan sahabbai masana alƙur'ani waɗanda annabi ya buga mastam ya ce masana alƙur'ani ne Ga shi ana karanta wasu ayoyi suna jin su ba yadda suka sani ba to kunga idan zamani ya ci gaba da tafiya ba a rubuce ƙur'anin nan ba za a samu matsala sannan idan zamani ya ci gaba da tafiya ba a rubuce wannan alƙur'anin ba za a waye gari makiya addinin musulunci su hudo da wasu karance-karance na ɓarna su laƙanta ga bakunan musulmi har a waye gari muna karatun ƙur'ani daban-daban tun daga shi usman yana cewa yanzu manzon Allah bai wuce shekaru goma sha biyar da barin duniya ba amma gashi kuna karatun ƙur'ani karatu daban-daban don haka yasa aka tattara al alƙur'ani ya naɗa kwamiti lajina ta manya-manyan makarantar ƙur'ani masana da marubuta masu tsoron Allah guda biyar suka zauna suka rubuta al alƙur'ani mai girma bayan an rubuta alkur'ani mai girma sa'annan yasa aka yi producing number of copies wanda malamai sun yi saɓani game da adadin copies inda usman yasa aka yi kun gaba irin wannan zamanin ba ne da yake akwai na'urori na da takardu ko? kwafi ɗaya na alƙur'ani idan an sa ka yi shi wallahi ba ƙarami aiki ba ne ka rubuta shi tiryan tiryan lafiya lau ba ƙaramin aiki ba ne haka malamai suka ce ikhtalafal ulama fi adadil masahib allati ba'atha biha Usmanu radiyallahu an ila al-amsar malamai sai sabani game da adadi na copies inda Usman yasa aka rubuta aka aika wayannan copies din zuwa ga manya-manyan biranen musulunci domin yana a sahihul bukhari hadisi na 4,702 cewa usmanu bayan ya sa an rubuta alkur'anin arsala ila kulli ufukin bi musafin mimma nasaku ya sa an aika ga kowane sansani kowane bangare na duniyar musulmi an aika musu kofi daga cikin kwafi wanda waɗannan marubutan suka rubuta wa amara man siwahu wa amara siwahu min alqur'ani fi kulli sahifatin aw musafin an yi qurqa sannan ce dukkanin wani kwafi da ake da shi na qur'ani cikin kowace takarda haka ma cikin kowane irin littafi ne yace a tattara shi a ƙona a rika wannan kwafi ɗaya, duniya ta yi aiki da shi to shi ne malamai suka yi magana cin kwafi nawa ne usmanu sa aka rubuta bangaren malamai suka ce usmanu sa an rubuta kwafi hudu ne na alkur'ani usmanu sa an rubuta kwafi hudu na alkur'ani cewa annaha arba'atu masahib cewa kwafi hudu ne kwafi na farko aka aika shi garin madina kwafi na biyu kuma ƙasar sham kwafi na uku aka aika ƙasar kufa kwafi na hudu aka aika ƙasar basara manya-manyan biranen musulunci ke nan na wannan lokacin alƙaunin sani zance na biyu kuma wanda aka samu ga wasu malamai suka ce an na haka musatu masahib kwafi biyar ne na ƙur'ani usman yasa aka rubuta aka aika garuruwa al'arba'atu sadiqa cewa waɗancan garuruwan guda hudu da aka rubuta a aika mushaf al-madani da al-shami da al-kufi da al-basri sannan sai suka tsara da al-maki cewa a aika kwafi guda maka kenan wa huwa qawlu ibn hajar wa huwa wannan shine zancen al-hafiz ahmad bin ali ibn hajar al-asqalani aw ibn hajarin wasu suyuti wal qasalani duka waɗannan malamai sun ce kwafi biyar ne alƙawlu salis zance na uku suka ce annaha sittatu masahib kwafi shida ne khamsatu sabiqa biyar din da aka ambata wal al imam da kuma musab na shi imam bancin an aika duk waɗannan garuruwan shi ma an ba shi nashi kwafi wanda aka ajiye gidan imam wasu malamai suka ce a annaha sab'atu masahib kwafi bakwai yasa aka yi suka ce waɗancan biyar da aka ambata su ne kwafin da aka ajiye madina da kwafin ƙasar sham da kwafin kufa da kwafi na basara da wanda aka kai garin makka sai suka ƙara suka ce da kuma wanda aka kai ƙasar yemen da kuma ƙasar bahrain wannan shine zancen abu hatim a sijistani da kuma ibn kasir wasu malamai suka ce a'a kofi takwas ne waɗannan bakwai da muka ambata da kuma ƙarin musab da shi aka ba aka aji ga hannun imam wanda shine zance imamu shatsibi da kuma ibn al-jazari to a takaicen takaitawa dai an rubuta copies copies na alkur'ani an aika garuruwa to lokacin da aka yi wannan aikin sai zan fitintinu suka miƙe wasu suna ganin don me za a ce a ƙone copies copies da ke hannun mutane sannan aka samu masoya fitina waɗanda ke son su kawo wani shari a cikin musulunci su ma suka miƙe suka ce don me za a ƙone kwafis inda ke hannunsu kuma a ƙone kwafis inda ke hannun wasu sahabbai alhalin sun kwafo waɗannan kwafis ne ga hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai dai magana mai kyau ita ce babu sahabi ɗaya da ya kwafi ƙur'ani complete ga hannun annabi kowannen su ya kafa wani bangare ne ba wanda yake da complete copy na alkur'ani abdullahi bin mas'ud yana ɗaya daga cikin makaranta alkur'ani annabi ya ce ku zul qur'ana min arba'in ya fara min ibn mas'udin ko a wata ruwaya a al-musnad na imam ahmad man sarahu an yakra alkur'ana rataban kama anzalahu allah falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdi manzo Allah ce mai son ya karanta Qur'ani dan yanki kamar yadda Allah ya saukar da shi to ya karanta shi da karatu irin na Abdullahi dan Mas'ud to Abdullahi dan Mas'ud ana shi alqur'ani babu kul a'udhu bi rabbin nas babu kul a'udhu bi rabbil falaq wannan ma na ji wani anan kasar yana cewa don haka su sun gano ma kula uzu birabbin nas da kula uzu birabbin falik ba ma qur'ani bane ƙare-ƙare ne da su usmanu suka yi yana cikin wacewa wadda aka yi ma alkur'ani ƙara waɗannan surorin guda biyu to shi ɗan mas'ud ba duk duka ƙur'ani ya karanta ga hannu annabi ba ya faɗi ya ce surori saba'in da wani abu ya karanta ga hannun annabi da aka kunga kusan sura arba'in da wani abu bai karance su ga hannu annabi ba kunga ba za a iya dogara ga nashi ƙur'ani ba ko tunda akwai sauran ciku akwai lokacin da yake tare da annabi aka saukar da wahayi ya rubuce akwai sadda nan wasu kuma sahabbai suna nan su kuma sun kwafe wannan abin wanda abdullahi dan masu nan. akwai musab na ubai shi ma kan shi haka sa'annan akwai wata matsala wadda ake samu ga kwafis na alkur'ani waɗanda suke mutafarraka hannun mutane daban-daban wani kwafi cike shi akwai tafsiri akwai tafsiri ciki manzon Allah ya tafsiri sai sahabin ya game da gundarin nassan ƙur'ani da tafsirin da manzo Allah ya ma'aya sai ya rubuce har ya waye gari yana zaton cewa wannan tafsirin shi ma ƙur'ani ne misali ummul mu'mini na aisha a aya nan da take cikin suratul bakara inda Allah madaukakin sarki ke cewa hafizu ala salawati hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ita anata mushafi rubutun da ke kofin da ke ga hannunta da ta tashi sai ta rubuta hafizu ala salawati ku kiyaye akan salloli was salati al-wusta da sallah mafificiya wa salati al da kuma sallar al-asr wa qumu lillahi qanitin yaza akwai ziyadar wa salati al-asr kunga tafsiri ne annabi yayi annabi na karantarwa hafizu ala salawati ku kiyaye akan salloli was salatil wus'ad da kuma sallah wadda take mafificiya wacce ce sallah mafificiya annabi ya fasara wa hiya salatul asr ita ce sallar la'asar sai ummul mu'minin Aisha ta rubuce hadda wa salatul asr din da kwamiti ya zo aka zauna duk copies ɗin ayar nan inda duk aka samu su ga hannun sahabbai tsakanin waɗanda ke karantawa da bankinsu da waɗanda suke rubuce babu inda yake da wannan ziyadar ta Salatu al asr ta nan aka tabbatar da cewa wannan ba ƙur'ani ba ne da ƙur'ani ne da annabi ya karantar da sauran sahabbai amma an karantar da kowa babu wasu latin asiri wannan ziyada tafsiri ne shi ne ta rubuci da haka irin wannan ziyadar usmanu yakan sa ya kasance a ta domin ba ta cikin ƙur'ani haka ma akwai ayoyi waɗanda suke mansukai waɗanda wasu sahabbai suna karanta su suna ɗaukar cewa ƙur'ani suke karantawa alhalin kuma ayoyin an shahe su da ilimi na shahe su ya zo musu tabbas da sun aje waɗannan ayoyin sun daina karanta su wanda sai mun ɗan ɗauki wani ɗan abu ƙalilan cikin matsala ta nasafi shi zai ba mu haske domin mu ƙara gane abinda nake son in fitar muna a nan akwai matsala ta nasafi a shafe wata aya da wata aya cikin alkur'ani shafewar kuma nau'i daban-daban ce to amma bari mu koma mu ji asalin shafewar shin kirkirwa ne malamai kawai suka yi suka ce ana shafe aya alkur'ani ko ko a'a Allah madaukakin sarki ya faɗi da kanshi idan muka ɗauki aya ta ɗari da shida a suratul bakara Allah maɗaukakin sarki na cewa manan sakmin ayatin sakmin ayatin a wunin fiha na fi bi khairin min ha a wuni fiha ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله مدوكة سركية ما ننسخ من آيته yake babu wata aya wadda muke shafewa annasku ba sai mun cinye lokaci wajen wani bayanin larabci mai ake nufi da nasku ba domin yana da ma'anoni daban-daban a cikin larabci mu tafi da rex saboda ba shi shine ɗin ɗinmu ba nan shi ne a shafe wata aya wanda zan yi bayanin nau'in shafi wadda muke da su a cikin alkur'ani Allah maɗaukacin sarki ce ba mu shafe wata aya au nunsiha ko kuma mu mantar da ita wata kira'an kuma aka ce nunsi'a ko ko kuma mu yalwata hukuncin da ke cikin wannan ayar akwai ayar da ake yalwata hukuncin da ke cikinta misali a garin makka dukkanin ayoyin da aka saukar an saukar musulmi su yi ta hankuri duk cutarwa da ake musu kada su ɗauki makani su yi jihadi da aka dawo garin madina musulmi suka samu daula sa'annan suka yi ƙarfi suna da isassun makamai sai aka ce to daga yau idan an yaƙe ku kurama kun ga wancan hukuncin ba shafe shi aka yi ba na makka a'a ƙara mai yalwa aka yi ƙara mai faɗi aka yi can da duk yadda kafare suka cutar da ku sai dai ku yi haƙuri ba ku da magani sai haƙuri to sai aka ƙara ma hukuncin faɗi da hikima cewa sadda ba ku da ƙarfi ku yi haƙuri in kun yi ƙarfi kuma kun ga kuna da isassun makamai to ku tashi ku kare kau kaga a nan na sa'o aka yi ƙara ma hukuncin faɗi aka yi an ƙara ma hukunci yalwa kuma an ƙara mishi hikima to akwai lokacin da ake shafe hukuncin ko kuma a mantar da aya ga baki ɗaya muna da hadisi duk da yake malamai suna kallon hadisi a matsayin mursali wanda wani sahabi ya tashi cikin dare yana son ya karanta wata sura ya miƙi yayye cikin sallah ya karanta ta ya kasa ya manta kun ga an mantar da shi ko gari ya waye sai ya samu ɗan uwan shi wani da Allah tuno mini da suran nan wanda ake cewa kaza shi ma yayye ya tuna ya kasa tunawa sai ce mu je wajen wani ya fi mu hadda aka je aka tarar da shi shi ma yayye ya kasa sahabai suka taru suka yi suka yi suka kasa sai suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi surar nan kaza fa ta dan kwanta muna muna so a tuna muna wane tun jiya ma da dare yayyayi karanta ta cikin sallah ya manta sai manzo Allah ya ce a tana cikin surorin da Allah ya shafe karatun su cikin kwakwalen mutanen duniya gaba ɗaya jiya da dare an mantar da kowa surar Allah ya kawo sura an karanta ta iya lokacin da yake so a karanta ta da lokacin ya wuce kuma sai ya mantar da kowa ita kuma wannan ƙur'ani ya tabbatar da shi Allah madaukakin sarki ya ce sanu ƙuri'uka sanu ƙuri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Allah madaukakin sarki ce sannu ƙuri'uka da sannu za mu karantar da kai falatansa in mun karantar da kai ko ba za ka manta ba Allah yana da tsari wanda in ya karantar da kai abu ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ka manta shi kan za ka manta shi imamu mujahid yace illa ma sha Allahu shine abin nan da aka saukan mu annabi daga baya sai Allah ya dauki karatun kowa ya manta har annabi har kowa ba mai iya tuna shi kuma haka Allah ya tsara abi ne yana kuma da hikimomi na yin haka din ba yayi haka bane kawai batilan akwai hikimomi masu yawa so kun ga aunin siha ko ko muka mantar da mutane wannan ɓangaren na alkur'ani to na a ci bi khairin min ha aya ce muka yi ma haka to za mu zo da wadda an mafi alkhairi bisa gari ta ayar da Allah ya shafe hukuncinta ko kuma ya mantar da annabi ita da sahabbai to Allah ba zai bar a haka ba zai zo da wanda yake mafi alkhairi bisa ga gari ta aw misliha ko kuma Allah madaukakin sarki ya zo da kwatan ta kun ga akwai nafku cikin qur'ani kenan ko haka ma mun ka koma suratul nahl Allah madaukakin sarki na cewa wa iza baddalna ayatan makana ayatin wa iza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مختر بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قل نزله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين kaga ita ma wannan ayar ta na hali tana nuna cewa Allah yana canza wata aya da wata aya ko wai za na ayatan makana ayatin idan muka kurkura wata aya a bagiren wata aya wallahu a'lamu bima yunazzilu Allah shi yake da ilimi ga abin da yake saukarwa ya sani ba wai cikin rashin sani bane qalu sai su waɗanda ba su yi imani ba su rika cewa inna ma anta muftari kai annabi mai kirkiro qur'ani ne qur'anin ma kirkiro shi aka yi Allah ce bal aktaruhum la ya'lamun yace a a yawa yawan su la ya'lamuna ba su da ilimi ne an fahimta to anas za mu ga cewa ƙur'ani ya tabbatar da akwai nasafi wanda har wasu malamai ma suka yi ta nasu ijtihadi suka ce duk da aka shafe wata aya dole sai an kawo ta aya ko suka ce akwai surori na alkur'ani waɗanda suna ƙunshe da nasihu da ko mansuhu cikinsu ayar da aka shafe da wadda ta zo ta shafe su da can ga aya ana karanta ta ana hukunci da yake yanzu sai a jaye wannan hukuncin a kawo wani suka ce cikin sura ɗaya Allah ya canza hukunci an samu surori 43 masu ɗauke da haka sannan akwai surorin da suna ƙunshe da nasir amma ba su da manso an fi afuwan akwai surori waɗanda ba su da nasir ba su da manso cikinsu babu nasir ko babu mansukh cikinsu su sune surori 43 akwai surorin da suna kunshe da nasikh da mansukh suka ce suna sura 25 sannan akwai surorin da nasikh gare su babu mansukh nasikh fakat surori shida ne sannan akwai surorin da suke da mansukh su kuma guda 40 ne in ka tara su sune sura 114 to nasu Haji kenan to nan abinda muke son mu tafi a kai ne wanda muke son mu fahimta wannan kuɗin kala-kala ne akwai tura ko kuma aya wadda ake nasahin tilawata da hukuncin ta gaba dai Allah ya shafe tilawata ya zamanta da ƙur'ani ne amma kuma shi Allah ya ce ya shafe shi yanzu ba ƙur'ani ba ne kuma hukunci shi ma an shafe shi sai ka ga yin ka duba cikin qur'ani ba ka gane shi muna da hadisi a sahihu muslim hadisi na 1452 daga ummul na aisha Allah ya kara mata yadda aisha ta ce kana fi ma unzila min alquran ya zamo cikin abin da aka saukar a cikin alqurani tace ashirin rabaatin Ma'aluma ke shayarwa guda goma waɗanda suke sanannu tana magana ne akan shayarwa wadda ke haramta mace ga namiji ya zama ta aure ya haramta tsakaninsu ta zama uwa ta shayarwa gare shi idan ɗa ya sha nonon mace har sau goma sha goma to wannan mace ta zama uwa gare ɗan da ta haifa ya zama ƙane ko kuma wa gare za ka bai aurenta zai aura abin da ta haifa bai auren kuma abin da ta taɓa shayarwa ta zama uwa gare shi tana da hukuncin uwa gare shi to da can cikin ƙur'ani akwai aya wadda ta zo da cewa idan mace ta shayar da ɗa sau goma to ɗan ya haramta gari ta yanzu in ka karanta akwai shi to kana fi ma unzila min alqur'ani ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna cewa waɗannan sha guda goma ɗin suna haramtar da mace ga namiji sun malusasina bi hamsin sannan sai aka shafe su da sha biyar daga baya sai aka canza wannan hukuncin sai aka ce da ma ka sha sau biyar ka sha nonon mace sau biyar shi kenan ta zama uwa gare ka wata wafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har manzo Allah ya yi wa fati wahiyya fi ma yuqra'u min alqur'ani bayani na shayar wannan biyar yana cikin abin da ake karanta na alqur'ani manzo Allah ya yi wa fati wasu sun take sallah sai su karanta aya inda ake cewa in mace ta shayar da ɗa sau biyar shi kenan ya zama ɗa hukuncin ɗan da ta haifa gari ta Hamman manzo Allah ya bar duniya wasu na karanta ba su sa an shafi ba imamun nawawi a juz'i na goma shafi na 282 na sharhin muslim ya zo da bayani mai ma'ana ya ce wannan ya faru ne saboda har kusan wucewar manzon Allah har ƙarshen rayuwar shi ana karanta ayan nan mai bayani akan sha tsuntsa guda goma ƙarshen rayuwar shi sai aka janye wannan aya sai aka kawo mai biyar mai biyar ɗin ba sai aka janye ta ita ma sai aka daina karanta ta hukuncin tana na amma kuma an daina karanta ta ya ce su kuma wasu mutane ba su sani ba sai suka rika ɗaukar hukuncin nanan suka rika karanta wannan ayar sai da usman ya zo ya same ta cikin takardunsu makarantar ƙur'ani annabi sun taru suka duba suka ce ai wannan ayar an shafe karatunta don haka aka kama aka ƙuna wanda aka ƙona mu sai ce ai annabi ya karantar da ni to annabi ya karantar da shi kuma annabi ya karantar da an shafe aiki da ita an shafe karanta ta cikin ƙur'ani an gane wannan annabi ya karantar da wannan ayar yanzu an cire ta cikin ƙur'ani Allah ya yi deleting ita cikin ƙur'ani yanzu babu ta haka ma akwai abin da an shafi karatu ne hukunci ne na amma kuma an shafi karatu ne akwai kuma abinda. an shahe hukunci ne kuma karatu ne na nan bari mu je a gurguje saboda karancin lokaci muna da hadisin ubayy bin ka'ab akan bada misali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda ubayy bin ka'ab shine manzo Allah yake cewa wa aqra'uhum ubayyu ko ya fi kowa iya karatun qur'ani cikin al'ummar annabi sannan annabi ya ce khuzul qur'ana min arba'in min ibn mas'ud wa ubayy ki annabi ko to ubay yace suratul ahzab wannan da muke gani cikin qur'ani yace can da sadda aka saukar da ita tsawuke gari ta yace la ta'jilu suratul baqara yace ta yi tsawon suratul baqara yace ko mun zamo cikinta muna karanta wata aya wadda ake kira ayatun rajani aya ta jefe mazinaci tun da yanzu in ka duba ƙur'ani da farko har ƙarshen shi da bango har bango babu aya da take a jefe mazinaci ko aya da kawai ta zo mazinaci da mazinaciya a musu bulala الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة تكون قال الله مدوك كين سلكياتي الزانية مزناتي والزاني ليش مزناتي فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة cewa ku yi ma kowanne ɗaya daga cikinsu bulala ɗari akwai bayanin jifa to canza an saukar da aya ta cewa a jefe mazinaci da mazinaciya idan sun yi aure ya ce ko mun kasance muna karanta wannan ayar shi da ta inda ya roci wannan hadisin gare shi ya ce ma ayatun rajim ya ce wace aya ce kuma ake kira aya ta jifa ƙala ya ce izaga na shaiku wa shaikatu farjumuhu ma albatat nikalan minallahi wallahu azizun hakim da akwai wannan aya cikin alkur'ani yanzu ku in ka duba qur'ani kab baka ganinta cewa idza zana shaykhu idan mai aure yayi zina wa shaykhatu da ita ma mace mai aure farjumuhuma albattata ku jefe su gaba dai ku jefe su sai sun mutu nikalan min Allah wannan punishment ne daga Allah wallahu azizun hakim to kaga ga ayar da akwai ta sannan suratul ahzabi wanda yanzu ta wuce aya 79 ba ko da ta kai tsawon suratul baqara aya 200 da wani abu amma sai aka waye gari Allah ya shaka karatunta wanda duk ya zo da ya kai ayar nan 79 yayi yayi ya karanta wata aya ta gaba bai iya ba annabi yake to baki inda Allah ke son mu karanta kenan saura kuma Allah ya dauki ilimi dai to abinda ɗai ya rage musu wanda suke iya karantawa cike abinda Allah ya ɗauki shine wannan ayat ta iza zana shehu wa shekatu farjimuhu ma albattat ita kaɗai ce so wasu lokacin da Usman ya zo ya same su da wannan ayar karanta ta suke yi don haka aka duba aka ce to ai wannan ayar an shafi ta don haka a ƙona ashe usman na laifi dai ya kona waɗannan idan an bar su kunga za a samu fitina mai yawa tare da cewa annabi da kai ne ya ce a cire su ba su cikin alkur'ani ka duba sunan annasa'i al ba al-mujtaba ba hadisi na 7150 sahihu ibn hibban hadisi na 4429 al-mustadrak ala sahihaini na abu abdullahi al-hakim an hadisi na dubu takwas da sittin da takwas sannan da sunan al na imam al-baihaqi hadisi na dubu goma sha bakwai da ɗari uku da tamanin da biyar da mu'jam alautar ausar na imam tabarani hadisi na dubu hudu da ɗari uku da hamsin da biyu haka zalika ba wannan kadai ba wani sahabi da ake kira sahal ibn sa'ad as-sa'idi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko mu je ga ruwayar abu umama bin sahal abu umama bin sahal wanda ya ce goggo ne ko ko mu ce inna ta kala ko ƙaunar uwa ko kuma yar uwa qalat ta ce a rasulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajin Ta ce manzon Allah ya karantar da mu aya ta jifa ce lalle manzon Allah ya taɓa karantar da mu ta shafi ta wacce ya kafa farji muhu ma albarkata. har zuwa ƙarshen aya an fahimci wannan kun ga ashe akwai ayoyin ƙur'ani waɗanda shafe su aka yi an shafe karatunsu to usmanu yasa aka tara dukkan irin waɗannan aka ƙoƙona su abu waqid al-laythi daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamo idan aka yi miki wahayi yace a sai nahu yace za mu zo miki idan mun zo miki sai ya sanar da mu mimma uhiya ilaihi daga abinda aka yi miki wahayi qala yace faji'tu zata yawmin wata rana sai na zo ma annabi faƙala sai annabi yace, ce inna allaha ya ƙulu lalle allah maɗaukacin sarki yana cewa sai annabi ya karanta musu wata aya wadda yanzu baka ne ta cikin ƙur'aninka wannan ayar kuma ita ce inna anzalnal mala liqamati ssalati wa ita'iz zakati walau anna libni adama wadiyan la ahabba an yakuna ilayhi sani walau kana lahu sani la habba an yakuna ilaihi masalis wala yamla'u jawfa ibn adam illa turab wa yatubu Allahu ala man taba kaga baka taba ji wannan ayar to Usman ya samu irin wannan ayar rubuce ga hannun wasu suna ta karantawa cikin sallah yasa aka amshi aka kona ai wannan ayar an shafi ta manzon Allah yake a daina karatunta Allah ya cire ta daga cikin alkur'ani an fahimci wannan inna anzalna da Allah yake lalle mun saukar da dukiya le ya kamata salati don a tsaye da sallah wa ita zakati kuma a bada zakka ba da a yi tashar huliyar duniya ba walau anna libni adam wadiyan kuma da ɗan adam yana da wani rafi rafi wanda yake cike da dukiya ila cike da zinari ko cike da dala la habba an ya kuna ilaihi sani to da ya so a ce yanzu ga na biyu haka da adam yake da za ka cika mai fadin sakwato da dala suna cika ya koma ya zauna ya nisa zai ce inda ma na sake samun yawansu walau kana lahu sani da za a ba shi biyu din a cika mai girman sakwato da daloli bandur-bandur la a habba an ya kuna ilaihi masalis da ya zo a hada mai na uku tare da biyu nan shi haka da adam yake kun taba ganin me wanda ya kushi da neman kuɗi yanzu wanda ya fi kowa kuɗi duniya ya fi ka kwaɗan kuɗi ke da kake talaka wala la'u jawfar ne adama illa turab babu abin da ke cika cikin ɗan sai ƙasa ƙasa ɗaya ka cika cikin ɗan adam waya tubun lahu alamanta ba kuma Allah yana karɓar tuba ga duk wanda ya tuba da wannan aya ƙura'ani ce sai aka cire ta annabi ya ce a daina karatunta ta zama hadisi yanzu ta tashi da zama ƙur'ani to duka irin irin waɗannan ne usmanu ya sa aka ƙuƙuna an fahimci wannan a samu mutum yana karanta ƙur'ani saɓani yadda annabi ya karantar da duk sauran al'umma bayyawa annabi ya karantar da kai nata ƙur'ani kai ɗan iri ɗaya ko sannan ya karantar da duniya wani nau'i na daban wani ma zai je wajen kofi ya yi kuskure ya kofi ba daidai ba idan an zo sai a ce kira a ce shazza annabi bai karantar da kai kai ɗaya karantar da saura baka kofi daidai ba an fahimci wannan ire-iren waɗannan kuma sai a ce ai wannan aya ce mansusiya an shafe ta akwai waɗanda ma an mantar da kowa su babu wanda ke iya kawo su in za a baka komai na dukiyar duniya a baka jin daɗin duniya ko na iri a ce ka karanto su baka iyawa saboda Allah ya riga ya shafe su. suna cike illa ma sha Allahu innahu ya'lamul alamul wa ma ya wannan hadisi imamu ahmad ya zo da shi a littafin shi na al-musnad hadisi na 21399 imamu tabarani a mu'jam al-kabir hadisi na 3300 da hadisi na 3301 da dai sauran littattafai inda hadisin ya zo kamar littafin sunan al-kubra na imamu al-baihaqi hadisi na 10277 haka ma ubayy bin ka'ab ƙarin misali yana ba mu labari ya ce ƙalali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce min, inna Allah amarani an aqra'a alayka alqur'ana manzon Allah ya ce ma ubayyu ya kai na tsu. Allah ya ce in karanta ma ƙur'ani ka saurara ya kai ubayyu yanzu manzo Allah zai karanta wa ubayyu na saurari faƙara sai manzo Allah ya karanta lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin mun san ko sura ce ko لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Ubai ya ce annabi sallallahu Alaihi wasallam ya karanta mishi wannan surar har ƙarshe ta kuma ba nan kaɗai surar ta tsaya ba, asalin yadda aka saukar da ita. Bayan ya kai ƙarshenta sai ya ci gaba ya ce lau'anna ibn adama sa'ala wadiyan lau annabna adama sa'ala wadiyan da dan adam zai roƙi a bashi a rafi min malin na dukiya fa'o'tiyahu a bashi shi to sa'ala saniyan da zai roƙi na biyu wa in sa'ala saniyan in an ya roƙi na biyu din ma fa'o'tiyahu aka bashi sa'ala salisa zai roƙi na uku wala yamla'u jawfar na adama illa turab ba abin da ke cike cikin ɗan adam sai turra eh an sa cikin kabari ai kaga an ƙari waya ala alaman taba ya ci gaba dai har ya kai ƙarshe da wannan suran ta fi haka tsawo sai manzon Allah ya tsayar da ita daidai inda yau mu ya tsaya yace duka saura abin da ya hau sama an shafe shi da haka usmanu in ka kawo qur'ani ya duba yake to ai wannan aisha ce wane ne ke duba sahaba annabi muhammad nan daya biyu uku hudu goma sha biyar sahabai tari tari suke wallahi manzon allah ya faɗa mana aisha ce kun ga a haka magana ta ƙare ko abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari shi ma ya bada irin wannan ayar yake nazalar suratul hawa bara'a wata sura ta sauka wadda a kwatankwacin suratul bara'a sun marufi a sa'an sai aka ɗauke ilimi na karatu wannan surat kowa ya manta wannan surat kwata-kwata ba wanda yake iya tunawa yake wahufi zamina sai aka ɗan kiyaye kawai abinda ya rage ma mutane na wannan surar wata aya ɗaya ce cikin surar wannan ayar kuma ita ce inna allaha sayu'ayyidu hadha ad-din bi aqwamin la khalaqa lahum walau anna libni adama wadiyaini min malin latamanna wadiyan salisan ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب wannan ayar kaɗai ta rage kuma suran ta yi tsawon suratul tauba bara'atu mu duba mu gani so irin haka ne usman ya sadu aka kaskamta irin waɗannan aka ƙona wasu ƙira'o'in ma ya sadu ka aka kama aka ƙona Allah maɗaukakin sarki dama ya yi alƙawari annabi ya daina gaggawa karatun ƙur'ani ko? zai kiyaye wannan alkur'anin la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا bayana. Allah madaukakin sarki dama ya tsokan ma annabi alƙawali ka daina gaggawa ya kai annabi lokacin da mala'ika jibril ke karanta alkur'ani yana karantar da annabi domin ya saurin hada cewa shi ma annabi yana karantawa yana motsa halshen shi sai Allah ya ce a la tuharrik bihi ta lita'ajala kada ka rika mun motsa harshen kada da domin ka yi gaggawa haddace shi ce ai inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattara qur'ani namu ne ka bari mun san yadda za mu yi da Allah maɗaukin sarki ya tashi sai tashin farko ya tattara ƙur'anin cikin ƙirji annabi annabi ya haddace ya tattara cikin ƙirjin sahabbai da dama suka haddace to da aka tashi jam'in ma na da ɗaya gurungun sai Allah ya sa Usman ya tattara ƙur'anin guri guda aka rubuce shi aka raba ga dauloli a birane na musulunci ko ina wannan jam'in aikin Allah ne Allah ya yi ta hanyar usmanu sannan malamai sun faɗa mana sahabbai dukkanin su adalai ne a sahabatu kullum udulun yana cikin littafin musulunci ya fi littafi ɗari a sahabatu kullum udulun ya za mu tuhumci sahabbai da canza alkur'ani Yan jemu mutanen kirki ne bai kamata a ce muna tuhumar sahabbai da wani abu ba mutanen banza waɗanda suke makiya musulunci su aka sani da tuhumar sahabbai kuma tun sahabban na da rai sun yi ta wannan aikin kuma tunaninsu ta amfani da wannan aikin nasu za su rusa musulunci wa ya aballahu illa an yi nura يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون kun ga ba Usman bin Affan dai suka suka ba ai sun soki irin su Abu Huraira suka matsa Abu Huraira suka ce hadisan ƙarya yake kirkirowa suka ce Abu Huraira makaryaci ne har wata rana Abu Huraira ya fito cikin ɓacin rai Yake innan nasa kanu na aksara abu huraira mutane suna cewa abu huraira ya yawaita ruwaitu hadisai yace ne kuntu alzama alzamu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi shab'i bi shab'i batni yace ni ko wallahi abin da yasa nake da hadisai da yawa saboda na lazimci annabi da zarar na cika ciki na ban sana'ar komai ban zuwa kasuwa ban zuwa ko ina turan da na musulunci ina tare da annabi abu hurairu ya shekara hudu tare da annabi waɗannan shekarun hudu da ya yi tare da annabi kullun hadisai ke karba da hannun annabi to mu ɗauka yadda su ibn al-jawzi suka faɗi ya rawaita hadisi hudu ko shine ta kowa ruwayar sahabbai to idan muka lalaba dubun nan biyar da ɗari uku da saba'in da hudu bitta karare ne idan ana maimaita hadisi ne hadisi ɗaya in ya karantar in ɗalibai goma suka je suka karantar da shi guri goma sai a ce hadisi goma hadisi ɗaya ne sai ka karantar da shi ɗalibi goma sai su je su karantar da shi sai a kira shi hadisi goma idan an ɗebe takararin da muka yi wannan aikin sai muka ga hadisi 475 ne hadisi 475 waɗannan hadisin 475 idan za ka raba su da yawan kwanakin da abu hurairu ya tare da annabi kwana sittin da ya tare da annabi zai zama kullum hadisi ɗaya yake haddacewa ga annabi shin ya yawaita hadisi ɗaya kullum ya haddace ga hannun annabi ya yawaita sannan idan za ka bibiyar da yake karantarwa kwana goma duka hadisi ɗaya yake karantarwa ya yawaita cikin kwana goma duka hadisi ɗaya sannan ko kai ba ka iya haddace hadisi ɗaya kullum safe sannan waɗannan hadisan cikin hadisi 1475 hadisi 1433 an samu wasu sahabbai da suka daga hannu suka ce wallahi ba kai kaɗai ka jiya ba abu huraira mu ma mun ji annabi ya faɗi su da haka duka duka hadisin da abu huraira ya kawo daga annabi wanda shi kaɗai ya ji shi ga annabi kowa bai ji shi ba hadisi 42 ne in ƙarya zai yi cikin 42 da nan na zai ƙarya hadisi 42 ne ko ba mamaki zuwa baɗi mu rubuce su hadisa 42 mu zo da sunan a raba a ba kowa ya gansu hadisan da abu hurairu ya kaɗaitu da ruwaituwa daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kwana goma hadisi dai yake karantarwa yanzu ko kai kullum safe sai ka karantar da hadisi goma ma to shi kullum hadisi kwana goma duk hadisi ɗaya yake karantarwa babu lokaci balle mu fitar da mathematics mathematics na abu huraira ka ji duka tsariyar da ake nishi suka ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza shariba ahadukum eh, iza waqa azbabu fi sharabi ahadukum falyagamisu thumma liyanzihu idan kuje ya fada kuda suka fada cikin abin shan ɗayan ku ya nutsar da shi ko suka ce ƙarya ce yunwa ce ta kama shi aka kawo mai abinci ya ga cewa dai kwaɗai ya ishe shi ga yunwa bai iya barin abincin sai ya ƙirƙirar hadisin to sai ga abu sa'id al-khudri ya ce wallahi shi ma ya ji annabi ya faɗi haka sa'annan anas bin malik shi ma ya ce wallahi ya ji annabi ya faɗi haka kaga ba shi kaɗai ba ne in ƙaryatawa ne sai a haɗa su su samu magani da cuta cikinsu cikin abu ɗaya a samu magani a samu cuta to faɗin duniya gaba ɗaya babu halittar da babu cuta cikinta babu magani kai kanka ɗan adam akwai cuta cikinka kuma akwai magani duk wata halitta ta duniya akwai cuta akwai magani cikinta da haka sai ka ce ne sa'an Allah ya yi zuma ko ba ya yi zuma ba wannan kudan na zuma ya yi dahi venom ga jikinsu dahi wanda in ta cije ka za ka sani sannan kuma ya yi zuma wadda in ka sha kuma ka ji zaƙi cikin halitta ɗaya wannan venom ɗin dahi ne cuta ne wannan zuma kuma magani ce cikin ƙwara halitta ɗaya a bari dai saboda lokaci zuwa gobe duka sai mu ɗauki waɗannan mu fikir ka gano cewa sahabbai adalai ne ba su yi ma annabi ƙarya duk wani abu da ake so a soke wani sahabi da shi wallahi rashin ƙauna Allah ne rashin tsoron Allah ne da ƙauna annabi shi yasa ake musu haka amma duk mai tsoron Allah kuma duk mai son annabi bai iya bude baki ya soke sahabbai sun wuce suka kuma duk wata kalma wadda za ka ɗauko mun bi takanta mun karanta mun gani malamai sun bi sun gani da karatun ne ake ta wannan bangaren a ce shine za a shimfiɗa da za mu shimfiɗa ma mutane za su gani duk wani abu da ake bugun gaba da shi da alfahari da shi wanda ake son a tozar wani sahabi da shi wallahi muna da maganin shi in an karanto muna da martanin da muke iya mayarwa mu buɗe abin kowa ya gani tiriyan tiriyan da fili sahabban nan sun wuce a zage su sun wuce a soke su mutanen kirki ne a sahabatu kulluhum udulun adilai ne akwai wani sahabi wanda suke laƙewa kai ne wanda gobe zan ba da misali game da shi insha Allah ta'ala da sauran dukkanin abin da suke sukan musulunci suke sukar usmanu da shi duka za mu hitar da shi gobe da yadda Allah mutane za su gani don haka yan uwa musulmi sahaba annabi mutanen kirki ne aikin da Usman ya yi na tattara alkur'ani aiki ne mai kyau challenges inda ya samu ga hannun wasu sahabai, shi yake a bisa gaskiya su kuma suna bisa ga kuskure musamman abdullahi bin mas'ud zan ba da misali da shi gobe insha Allah ta'ala ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu yau kun gaba mu yi karatu da abdulkayyum ba ina ganin bai samu zuwa ba ne ya shigo ko domin na sai na jinya asibiti jiya ma muna tare da shi cikin asibitin da dare akwai wata tsohon mu wadda ba ta da lafiya mahaifiyar abdulkayyum ɗin to muna addu'a ubangiji Allah ya bata lafiya domin ina karatu yau cikin damuwa kwarai ban san yana nan ba mun yi jira an yi buga lamba ce ko ba a samu ba to na damu kwarai da gaske to amma alhamdulillah tun daga shi ina roƙo ubangiji Allah ya bata lafiya ya Allah dan girman alkur'ani ya Allah dan girman sunayenka masu Aliki sunayenka madaukaka sunayenka masu kyau ya Allah ka ba ta lafiya ya Allah ka ba ta lafiya sauran mara lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka tsara mana lafiya ka ba mu iko amfani da lafiyar mu wajen bauta maka ya Allah ka taimaki addinin musulunci da masu taimako addinin musulunci duk inda suke akwai mutanen da suke ta taimako wajen wannan tafsirin wasu sukan taimaka ma da zance mai kyau wasu sukan taimaka da abin da Allah ya hore musu akwai waɗanda ma nera goma suke bayarwa su taimaka da su akwai waɗanda suke taimaka da abin da ya fi wannan akwai waɗanda suke ɗaukan nauyin wannan karatun gidajen rediyo da sauran kafafi da sauran waɗanda suke taimakon Allah addinin Allah cikin wannan watan na Ramadana da sauran watanni ina roƙo ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka biya su da gida aljanna ya Allah ka yalwata arzikin su ya Allah ka kare musu budi ya Allah ka kare musu dukiyar su ya Allah ka biya musu bukatocin su Allah ka wazuri a su albarka waɗanda ba su da abin taimakawa kuma Allah ka ba su abin taimakawa kuma ka ba su ikon taimakawa kuma Allah ka biya bukatar su Allah ka taimake mu ga baki ɗayan mu akwai waɗanda suke ta matsawa waɗanda ba su da abin aure suka yi ta turo saƙo Allah ka ba su abin ya aure ya Allah ka ba su abin ya aure kuma ka ba su mata na gari akwai mata waɗanda suke budare eh, da kuma zawarin ne waɗanda suke nema aure Allah ka ba su maza na Allah ka ba su maza na gari waɗanda kuma suke zaune gidajen aure Allah ka ba su zaman lafiya Allah ka ba su zaman lafiya Allah ka ba su fahimtar juna Allah ka ba su zuriya tsaye ba marigayenmu tun daga iyayenmu kakanninmu 'yan uwanmu maƙwabtanmu. waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu mu kuma yin tamu ta zo ka sa mu cika da imani ya Allah ka mabu mu kwaftaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe kiyama a gida aljanna Allah ka bamu mu kwaftaka da annabi a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana